masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin da farko dai za dai ku ji yadda gwamnatin kasar ta najeriya ta jinjina tare kuma da yabo ga gwamnatin kasar ta jamhuriyar jar da kuma al'ummar nijar a bisa irin yadda suka tarbi 'yan najeriya 'yan gudun hijira sama da mutum dubu arba'in da shida. wanda suka gudun hijira daga najeriya zuwa kasar duk da irin takun tsaka da kuma matsin lamba da gwamnatin najeriya take yi wa jamhuriyar nijar hakan bai sa 'yan Nijar da gwamnatin Nijar ta tsani 'yan Najeriya ba ta karɓe su a nubi biyu da kuma gina musu gidaje da kuma ba su muhalli akan cewa su iya zaman su na tsawon rayuwarsu. Haka kuma zalika da ya zare ku yadda kasar ta Nijar din ta amince za ta fara baiwa kasar ta Mali, Burkina Faso, Togo da kuma Chadi mai na gas. Haka zalika dai kuma zare ku yadda rikici ke ci gaba da ƙara tsamari a can kasar ta Senegal. yayin da wasu gani suke ma kawai kamata ya kawai a yi juyin mulki ma kowa ma ya huta da irin wannan tashin na ha kuma zalika dai zai ku ji irin matsin lamba da 'yan kasar ta najeriya ke ciki da kuma yadda malamai da sarakunan gargajiya suka fara kira ga bola ahmad tinubu da a dubi al'umma da kuma a duba da kasar ke ciki saboda ga azumi na gabatowa da dai masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin har karshe amma masu sauraro kafin dai mu tsinduma gundanar rahoton don wannan shine farkon ka mana ziyara wannan ta tawo mai albarka sai dai mu da ku danna mana rabin da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin bayan dai irin matsin lamba da 'yan kasar ta najeriya suke samu daga cikin 'yan kasar ta najeriya mutum dubu arba'in ne da shida da 'yan kai suka gudun hijira yayin da suka fara nema kansu mafita sai kuma Allah ya tura su zuwa kasar ta Nijar duk da irin takun tsaka da ke tsakanin gwamnatin kasar ta Nijar da kuma gwamnatin Najeriya da kuma irin yadda gwamnatin Nijar gwamnatin Najeriya ke ci gaba da matsawa 'yan Nijar da kuma gwamnatin nata amma kuma cikin ikon Allah da kuma abun mamaki hakan bai sa 'yan Nijar da kuma gwamnatin Nijar din sun juya 'yan Najeriya baya ba a daidai lokacin da suke neman taimako 'yan Nijar din suka tallafa wa 'yan kasar ta Najeriya sama da mutum 46 wanda hakan ya ba wasu daga cikin gwamnatin kasar ta Najeriya mamaki da kuma abin ya burge su ya ba su sa'awa. hakan ne da ya sa wasu daga cikin sanatocin kasar ta najeriya da kuma wasu 'yan majalisu tare da wasu sarakunan gargajiya da kuma wasu malamai da kuma 'yan kasar ta najeriya suke miko saƙon godiya da kuma jinjina gami da yabo ga shugaban kasar ta jamhuriyar nijar abdulrahman chani da kuma tawagarsa da kuma 'yan kasar ta nijar a bisa irin yadda suka ajiye abubuwan da gwamnatin najeriya ta yi musu suka saka wa 'yan najeriya da alkhairi maimakon su kuma gwamnatin ta najeriya ta saka masa da sharri sai sa dai 'yan najeriya da wasu daga cikin gwamnatin da kuma sanatocin arewacin kasar ta najeriya suke yabo ga abdulrahman chani da kuma jinjina ga 'yan nijar a bisa irin yadda suka rungumi 'yan najeriya ɗari bisa ɗari gwamnatin jamhuriyar nijar da ƙarƙashin jagorancin abdulrahman chani sun bayyana kan cewa su da matun asali babu wani abu da ke tsakanin nijar da najeriya wanda za ce na gaba kawai dai rashin fahimtar juna ne da aka samu da gwamnatin kasar ta najeriya take ci gaba da gallazawa al'ummar nijar amma abdulrahman chani ya bayyana akan cewa tun kakanni da iyaye dama nijar da najeriya an riga da an zama daya kuma kazalika yan uwan juna ne sannan abdulrahman chani ya matsi gagarumin jin daɗi irin yadda yan kasar ta najeriya musamman 'yan arewacin kasar ta najeriya suka nuna goyon baya a lokacin da ya samu nasarar kifar da gwamnatin muhammadu bazum a kasar da kuma irin yadda suka mara masa baya tare da nuna goyon bayan su ga abdulrahman jihar ɗari bisa ɗari da kuma yantar da allah wadai da irin takunkuman da ya ta kakaɓa wa da kuma irin da tsautar lantarki da shugaban ƙasar ta najeriya ya sa aka yi wa jamhuriyar nijar da kuma ƙara datse wasu hurdodi da kuma rufe bodar iyakar ƙasar ta nijar da najeriya gwamnatin nijar din da ya ja bayyana irin abubuwa da za ta yi wa 'yan najeriya sama da mutum dubu arba'in da shida da suka kaurace wa kasar tasu sakamakon halin matsin rayuwa da kuma ta'asin 'yan bindiga gwamnatin nijar din da farko ta bayyana akan cewa za ta gina musu makarantu tare kuma da gina musu gidaje za ta ba su muhalli tare kuma da samar musu da asibitoci da kuma gami da aikin yi sannan kuma ta sahale musu da su yi zaman su a Nijar tamkar a gida suke su yi zaman su a Nijar har iya ma sha Allah idan za su ci gaba da zama ne a kasar ta har abadin abadina gwamnatin Nijar za ta ci gaba da kulawa da su da kuma samar musu da aikin yi tare da ba su kulawa da ya dace ta bayyana kan cewa a da ake ciki da yanzu dai za ta ware wasu makudan kudade domin fara yi musu gine-gine gurin da za su zauna wanda hakan ya gagarin matukar bawa 'yan najeriya matukar mamaki duk da irin keja da kuma irin matsin lamba tare da halin inna lillahi da kasar ta najeriya ta jefa nijar a ciki amma hakan bai sa 'yan nijar da gwamnatin nijar din ta juyawa 'yan najeriya da suka shiga cikin halin haƙulaye da masifa ba domin 'yan najeriya sun ga babu inda ya fi sauƙi ne face jamhuriyar nijar domin gwamnatin kasar ta najeriya ta ƙi ta nuna musu halin kula tana nuna musu abubuwan da ba su dace ba irin yadda gwamnatin najeriya ba ta duba irin halin da talakawa ke ciki da kuma halin matsin rayuwa da al'umma kasar ke ciki da kuma irin yadda yan bindiga ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka a yankin arewacin kasar ta Najeriya domin yanzu dai a Najeriya kowa dai zamu ce kowa yana cin kwalkubansa babu yaro babu babba daga sarakunan har masu kuɗi kowa dai yana cikin wani halin matsin rayuwa haka zalika dai kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sa halewa Mali da kuma Burkina Faso tare da kasar ta Chadi da kuma kasar ta Togo yayin da aka tattauna da firayim ministar kasar da kuma ministar mai na ƙasar ta jamhuriyar Nijar tare kuma da Abdurrahman Chani akan cewa Nijar din ta amince za ta gudanar da za ta ci gaba da kasuwancin mai na gas da ƙasar ta Mali da kuma Burkina Faso da Togo da kuma Chadi kuma kazalika kasashen gaba ɗaya sun yi ji daɗi da irin yadda ƙasar ta Nijar ta amince domin ƙara bunƙasa tattalin arziki a yankin Sahel. domin tabbas kungiyar ta AES ba karamin ƙara samun nasara da kuma goyon bayan al'umma suke yi ba duba da irin yadda suka hada kai domin ta da tsintsiya matsaurin ki ɗaya kuma tsalika ƙasashen duniya da dama suna tsoron wannan kungiyar ne sakamakon irin tarin arziki da Allah ya hore wa ƙasar ta jamhuriyar Nijar da kuma irin albarkatu da Allah ya hore wa Nijar domin tabbas 'yan Nijar sai yanzu ne suke tabbatar da cewa tabbas sun samu shugaba adali kuma wanda yake kishin su kuma kazalika wanda yake da buri tare da kudirin ganin ya musu aiki kuma wanda ke kishin Nijar. Idan kuma muka dawo kasar ta Najeriya dubannin al'umma da sarakuna da kuma malamai sun fara kira ga gwamnatin Bola Ahmad Tinubu gwamnatin APC wanda suka bayyana kan cewa su ne masu gaskiya sun fara kiransu da aduba halin kunci da al'umma ke ciki domin fa yanzu a Najeriya kusan komai ƙara taɓarɓarewa ke kuma sannan duk abin da ya tayi sama baya dawowa domin yanzu a Najeriya komai ya fi ƙarfin talakawa talakan ƙasar ta Najeriya suna cikin halin inna lillahi idan aka ajiye matsalan tashin hankali da kuma matsalan tsadar rayuwa da kuma matsalan yunwa sannan uwa uba da matan asali tun akwai matsalan taɓarɓarewar tsaro da kuma irin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kashe 'yan najeriya musamman ma 'yan arewa yadda kasan tamkar kiyashi musamman ma a yankin katsina zamfara sokoto mina naija da kuma jihar kaduna sai kuma yankin jihar borno da yobe nan yankuna a arewacin kasar ta najeriya sun fi ko'ina fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro a kasar ta najeriya kuma har yanzu dai babu wani abin da gwamnatin tinubu ta taɓuka musu na a zo a gani yanzu kuma ta kai ta kawo ma yanzu najeriya ce gaba da take cikin mawuyacin hali komai ya yi tsada komai tsara tashi yake an zanya tallafin man fetur haka zalika yanzu kuma ƙara zanya tallafin wutar lantarki talakawan kasar da sun rasa inda za su sa kansu a ciki ita ma ruwa da ce ta zama gama gari ne da tuni za bayyana kan cewa za ta da tallafin da ake bayarwa na ruwa kaga kenan tabbas ba lamari zai kara da bulbula sai sa sarakunan gargajiya da malamai da masu kuɗi da wasu masu ƙarfin faɗa suka fara kira gwamnatin tinubu da kan tun abin bai yi nisa ba kamata ya fi a hanyoyin da za a bi domin shawo kan wannan matsaloli don fa tabbas arewa fa ta fara tsalle yan arewa sun fara cire tsammani kuma matukar idan abu ya ci gaba to fa tabbas za a iya samun tashin tashin da kuma rashin zaman lafiya domin sata da fashi da kashe-kashe da abubuwa da dama za su fara yawaita sakamakon halin matsin rayuwa da aka shiga ciki a ƙasar ta najeriya